Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalar da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shirin za ku ji ko shin yin adalci daga shugabanni zai sa a magance matsalar sace-sacen mutane? Sa'annan kuma an yi zargin cewa rashin biyan kuɗin fensho ya sa wasu mutane kamuwa da ciwon hawan jini wasu ma har suna mutuwa a jihar Adamawa. sai kuma da da rashin tayi wanda Salihu Garba zai gabatar. Kada kuma a mance akwai ra'ayin ku masu sauraronmu. mu. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan sandan dakila zanga-zanga da motocinsu na feshin ruwa a Belgium sun kutsa cikin masu zanga-zangar da suka yi dandazo don tarwatsa su. Masu zanga-zangar da suka bayyana a daidai lokacin da jama'a ke makokin waɗanda suka mutu a harin da aka kai a filin jirgin saman Brussels a makon da ya gabata. 'Yan zanga-zangar da ake wa lakabi da right wing sun bayyana suna rera waƙoƙin ƙin jinin karɓar baƙin haure da kuma kamewa irin ta 'yan Nazi. wani mai sana'ar yin gidaje monique stark ya ce sun saba bayyana a irin wannan siga don dagula al'amura matukar wani abu ya faru babba makamancin haka a ƙasa tun dai faruwar wannan lamari ne da ya hallaka mutane akalla 28 ya jikata da dama jama'a suke ta wannan dandali suna taruwa domin jimamun ga waɗanda abin ya ritsa da su waɗannan mutane da ke da'awar cewa su ne 'yan tsiraru masu adawa da ta'addanci suna isowa sai naushe-naushe a tsakaninsu da masu zaman makokin Jami'ai a Pakistan suka ce wani bam ya tashi a wajen gandun shakatawa jama'a a Lahore da ke gabashin kasar a jiya Lahadi ya kashe akalla mutane 65 da raunana akalla mutane 300. Wani mashawarci a kan harkar lafiya na gwamnatin lardin Punjab, Salman Rafiq ya ce mata da yara suna daga cikin waɗanda abin ya ritsa da su. Haka kuma akwai waɗanda suka samu munanan raunuka a cikin waɗanda aka garzaya da su zuwa asibitoci. Shaidun gani da ido sun ce iyalan kristoci da dama suna murnar bikin Ista a gandun Gulsham Iqbal lokacin da fashewar ɗan ya faru. Kakakin ƙungiyar Taliban a Pakistan da ta ɓalle da ake kira Jama'atul Aural ya ce su ne suka kai harin da niyyar fakon kristoci Da kakausan harshe Amurka ta yi Allah wadai da wannan harin a wata sanarwar da kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa Ned Price ya fitar. ya bayyana cewa wannan hari ne na matsorata da suka kai akan wannan kyakkyawan wajen shakatawar jama'a ana cikin haka ne kuma dubban 'yan kasar suka yi zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin rataya da aka yanke wa Montas Kadri bisa laifin kashe gwamnan lardin Salman Tasir a shekara ta 2011. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin gwamnatin Siriya tare da goyon bayan kai hari ta sama da dakarun kawancen Rasha sun sake kwace ikon garin Palmyra mai tsohon tarihi daga hannun 'yan kungiyar ISIS. kamar yadda masu fafutuka da kafar watsa labarai ta kasar suka bayyana sun ce 'yan ta'addar an kai musu hari kuma an ci galaba a kansu ta hanyar nuna kwarewa ga yaƙi da kwatar garin shugaban kasar syria bashar al-assad a wani jawabi da ya yi lokacin taronsa da wasu wakilan 'yan majalisar faransa a damascus ya ce wannan nasara alama ce ta irin kwazon sojojin syria da abokansu na taron dangi wajen yakar ta'addanci su kansu dakarun na kasar sun bayyana a jiya lahadi da cewa sake kwato palmira daga hannun 'yan tawayen wani babban buge gwiwa ne gare su su 'yan isis inda suka kwace garin watanni goma da suka wuce suka kuma bata ababen tarihin da ke zaune a garin kusan shekaru dubu biyu da suka shuɗe faɗan dai da ake ta fama ya ɗan ɗauki lokaci a 'yan kwanakin nan ya yi zafi wanda kuma suka kwashe makonni kamar uku ana fafatawa inda sojojin taron dangi suke daɗa kutsawa palmira domin fatattakar 'yan ta'adda ta'addar ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke tsuguna a birtaniya suna yi wa yakin na siriya kallon ƙurilla sun ce ragowar mayakan ƙungiyar ta'addancin sun ruga tare da komawa baya zuwa da'irar ezor inda kuma suka kwace ita palmira wata dama ce in ji sojojin ta cewa gwamnatin siriya suna cin nasara a kansu inda kuma gudun su wa'annan zuwa wannan dar ezor gari ne da ke da mahada da raka da kuma ƙasar turkiya har zuwa kudancin iraki wanda da hakan yana iya zama lagunsu. a jiya lahadi papa francis ya kalubalanci duniya a bikin easter da cewa a yi amfani da soyayya a matsayin makamin magance shaidanci da makantar kashe-kashe a duniya biyo bayan harin ta'addanci a brussels makon da ya gabata limamin ɗarika katolika na duniya ya jawabin nasa na bikin easter ne bisa tsauraran matakan tsaro a dandalin st peters daga baya ya yi jawabin da yake gabatarwa sau biyu a shekara daga birninsa zuwa duniya saƙon da ke fatan tunawa da tashin yesu almasihu don neman kusanta tare da nuna jimami ga waɗanda harin ta'addancin ya rada da su hare-haren da ke ci gaba da laƙuma rayukan al'umma da dama a duniya ya kuma yi magana game da yadda ake kin karɓar 'yan gudun hijira waɗanda suke kwarara zuwa turai kwararar da ƙasashen turai ke fama da ita wacce rabon da ga irin haka tun lokacin yakin duniya na biyu. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sace-sacen mutane ya fara zama ruwan dare a Najeriya a cikin shirinmu na ɗazu Profesa Bubena Maiwa na Jami'ar Anta Diop da ke Senegal ya fara yi mana fashin baki akan wannan matsala da ya ce da rashin adalci daga shugabanni. To na tambaye shi shin yana ganin yin adalci ne kawai zai magance wannan matsala? to yana cikin ababe don ba a cewa abu kaza shi kawai ne yake eh, yake ciwo kan matsala a'a amma yana cikin ababe wanda kamar za ya tasiri sosai sosai Eh, idan aka yi shi amma muddin ya zamanto akwai yara waɗanda su kamar ba su da wani aiki na ɗaya ana yi amfani da su na uku su kan kansu ma suna su tsara kansu kamar yadda aka san barayi suna tsara kansu sai su ɗauki mutum guda su sa a gaba gare shi to idan ya zamanto kamar eh, ba shirya da abin da adalci ba a cikin ƙasa to mutane da kowa sai sai ne ya kwato eh, ta kan shi mun san da waɗanda suke haka na 'yan tawaye ne suke haka wato idan mutum ya zo yana tawaye shi kenan sai ya zo yana kama wannan eh, eh, hukuma wannan kaza wannan kaza domin kawai gobe ya yi eh, garkuwa da shi to yanzu abin ina ganin cewa ga yadda duka muke gani dai ba kan tawaye kadai ba ne yanzu duk wanda ya tashi ga kamar yana yin hakan sai ya yi shi kenan kawai da ya samu shi ma ya samu abin lasawa Wato ya zama kamar abin ciniki kenan? Madalla wato cewa zaman kashe wando hawa yau ko ko rashin aikin yi ko kuma wa'ansu sun zo sun yi amfani da waɗansu kamar sun juya musu kai yana sa mutane suna koma irin haka domin kawai neman eh, azan ciniki. A tuna da cewa fa eh, akwai maye-mayen mutane in aka ga ana irin haka akwai maye-mayen mutane bayan irin wa'annan ababen wato wa'anda ba ganin su ba ake idan aka kama su aka kai ma. ban sani ba 'yan ta'adda ne ba 'yan ta'adda ba ne shi dai duk inda aka je aka tona za a samu kamar maye maye mutane wanda ke baya irin waɗannan ababen kuma su a kan suna suna amfani da shi idan kuma ya yaɗu a cikin kasashen mutu ba tsaye da shi sai ya yi wuya tun yanzu ne ya kamata kowane matakin ne su ma'aikanta za su ɗauka tunda su ne bisa iko su suka san su suka ce suna iyawa su suka eh, eh, je suka ce ma talaka suna iya kare talaka ga duka irin wani eh, mugu abu da ya taso gare su tun yanzu ne kamata su yi nazari tun kakin abin ya yadu wato ya zamanto sai abin ya gurɓace sai daga baya kamar abin da ma'aikantar ƙasar nahiyar afirka suka saba sa'an na aje ana gudu gabas yammaku da arewa ana neman maganin shi a'a abutun yana dan karami ne kamata a maganin shi kakin ya haɗu ko ina to Allah ya sauwaƙe amin amin to mun gode da wannan bayani da nan Tunanin na tafe da da rashin tayi to amma a ci gaba da shakata da wannan waka ta gidan gilasai. Mai gidan gilashi ba jimurin warigi yake wa a mai kaza a gogo ba jimurin asa as yake wa 'yan uwa. sanar ba a da batawa rabo ka zame mini jagora kar na yi zauwa isar da safona na da sani ba da kangarawa To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To daga can jihar Adamawa wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu ya aiko mana da rahoton cewa. rashin biyan gratitu fenshu da kuma matsalolin da rashin biyan nan yakan kawo har ya kai da mutanen mu dewa suna mutuwa rashin biyan nan ya kawo cutuka dewa irin su hypertension sai ka ga mutum ya faɗi ya mutu don rashin biyan nan suna mutuwa kuma sai su ce Allah ya isa mun yi musu wannan bayani shugaban kungiyar masu karban fansho na ƙasa reshen jihar Adama comrade Samson Almuru ke kokawa game da halin da wasu 'yan kungiyar suka samu kansu a ciki shekaru shida bayan ajiye aiki ya ce bambobin kungiyar sana ana bin gwamnatin jiha bashin sama da naira biliyan goma a matsayin kuɗaɗen sallama daga aiki da kuma na fansho. Yanzu haka ina son gaya maka ma'aikata yanzu soro suke jima su bar aiki. Ko da lokacin barin aikin ya yi sai dai su yi kokari su bi wasu hanyoyi na rage shekarun haifuwa ko na rage shekarun shekarun aiki domin suna ga wahalan da peshine suna sha na samun eh, gratitude da pension nasu wahalan yakan yi yawa. Kaga yanzu kowa yana jin soro eh, ya yi ritaya. Gwamnati Gwamnatin jihar Adamawa in ji ta bakin shugaban ma'aikata barista Musa Kaibo kudaden da ake binta bashin jimlar abin da ya hau kanta ne sakamakon kasawar gwamnatoci da suka gabata wajen biyan abin da ake warewa na kudaden sallamar ma'aikata da fensho na wata-wata kamar yadda take tsarawa a kasafin kudinta kowace shekara. Allah salusi koyin matsaloli especially ma gratuity na mutane. Ita pension ba mu da matsala da ita kana ritaya inda ka ba da notice yadda doka ya faɗa wata shida kafin nan ka gama aikinka za ka yi saurin samun pension ɗinka amma abin da ba a samuwa a take shine gratuity don gaskiyar magana shine gratuity da ma'aikata suke bin mu a jiha ya kai kusan biliyan tara na local government kuma ya kai wajen biliyan biyar wayannan ka hada kusan biliyan goma sha hudu ake bin mu da gwamnatin jiha da na local gaskiya magana kenan shekarun baya ko kuwa gwamnatin da suka shuɗe a baya an samu mushkila wajen biyan pension din mutane don za ka je ka tara shekarun da ya wuce sai ka tara su a yi watanni ba a ba da koko ba to wannan abun shi yasa abun ya zo ya taru haka kuskure an riga an sami ta baya baya ga rashin biyan wasu ma'aikata kudaden sallama da na fansho akwai ta rashin yi masu cin gajiyar fansho karin kuɗi kwatankwacin waɗanda har yanzu ke bakin aikinsu a duk lokacin lokacin da aka yi musu ƙarin albashi kamar yadda doka ta da tun daga shekara ta alif dubu biyu da uku in ji comrade aliyoshus Sini shugaban reshen ƙungiyar masu karɓan fensho na yankin karamar hukumar Micika. Wata kare da fenshonar suka samu sai 2003 tun lokaci duk kare da aka yi har zuwa ga minimum wage ba kare da aka yi ma pensioners na Adamawa. Shi yasa a yau fenshon mafi kanta sai Adamawa za ka samu dubu hudu da ɗari biyu. Ga bayanin ɗaya daga cikin wasu masu yawa kudadensu na sallama jiran gawon shanu. Sunana Johnson Sule shekara daya da wajen wata goma kenan amma kuma ba gratuity. In an ja tambayi za su ce sun ba su gama 11-12 ba balanta mu da muke 2014. To ka gani harkan maganan gratuity sai wanda Allah ya bashi yanzu kenan mukan. To ko ina ne mafita daga matsalar biyar kudaden sallaman ma'aikata da na fansho ga barista Musa Kaibo shugaban ma'aikata na jiha. Mafitan shine yanzu haka muna da niyan za mu naɗa kwamiti ta je je kano da cigawa ko na su sari wanda bai wahalar da su ba kuma suna samun biyan bukatu ma'aikata suna mamarin ma ritaya don kana ritaya yau gobe kana samun ka to muna so mu je mu ara irin wannan sarin. sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adamawa najeriya. Mun gode Sanusi, masu sauraro lokaci yayi da za mu gabatar da da rashin tayi. Kuɗi da rashin tayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to mutane to rayuwar mutane ta yau da kullun ta hada da saye da sayarwa tana yi wa mai saye ya kwari mai sayarwa ko kuma shi mai sayarwa din ya kwari mai saye domin kawo daidaito tsakanin mai saye da mai sayarwa ya sa gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa hukumar kare haƙƙin masu saye da sayarwa a shekarar 1982 amma ba ta fara aiki ba sai shekarar 1996 wajibi ne kowane ɗan ƙasa ya san haƙƙinsa a harkokin cinikayya domin kada wani ya cuci wani bari na barku da shugaban hukumar kare haƙƙin masu saye da sayarwa na reshen arewa maso gabas wato alhaji garba kudan da wakilinmu da ke bauchi abdulwahab muhammad to ita wannan hukuma an kafa ta a 1982 lokacin babangida to amma ba ta fara aiki ba sai a 1999 saboda shirye-shirye da sauransu shi yasa ta fara aiki ba to daga wannan lokaci ne ta fara aiki da fara aiki kuma zuwa yanzu muna da ofisoshi guda shida akwai ɗaya a katsina north west zone kenan akwai north central amina akwai north east wato a arewa maso gabas a bauchi sannan akwai south south a port harcourt akwai south west a okshobo akwai south east a oka sai kuma lagos office kaga ofisoshi guda bakwai kenan muke da su lagos an musu ofis ɗin kansu ne saboda kasancewa cibiyar kasuwanci cewa ita kanta ma ita ma zon ɗan kanta ne so yanzu ji ofisoshin da muke da su guda guda bakwai so waɗannan ofisoshi kowace shiya tana da jihohin da suke ƙarƙashinta wanda suke lura da wannan ainihin aikin wannan hukuma na kare haƙƙin masu sayan kayayyaki kuma an kafa su ne domin su sa ido akan wasu irin ayyuka yawa kuma an kafa su ne akan sa ido akan kare haƙƙin masu sayan kayayyaki su tabbatar ba a zalunci mai sayan kaya ba cewa abin da ka saya ka samu darajan kuɗinka so duk abin da za ka saya ka tabbatar ka sai abu na naira goma to ya maka aikin da naira goma ya kamata yi to bangarorin da muka fi samun kuka shine financial sector wato bangaren kuɗi ina jin ba a kwana ɗaya biyu a gurin nan ba mu shi complain na banki ba musamman atm card atm card muna samun matsaloli mutum zai je cire kuɗi mashin ɗin cire kuɗin bai bashi ba amma kuma gashi an cire mai kuɗin kuma ya je ta lilo a banki sai ta mai walili walili a ƙarshe mun akwai mutumin da ya zo nan ya ce watan shi hudu a unity bank ya je an yi debitin account din shi dubu ashirin kuma ya je sun bayi form ya cika ya kai sau biyar kai shi ya dai hakura ya je suna fira da wani sai ce mai ah, ka kai kara mana consumer protection council sai ce a ina ne office ɗinsa yake sannan ya ga sai gashi ya zo nan ya ce mai kai dai kaji kaji kaji abin da ya kawo ni ni dai da na hakura amma an ce yanzu wajen ku kila yana zuwa kuwa yana zuwa kuwa mace to ya rubuta ba ma an san complain da baki yana gaya maka shi ya zo godiya na dauka ma ya zo ne jiya sai gashi ya zo ya ce mana ai an an biya mai kuɗin shi so da in ka kawo mana complain za mu rubuta takarda mu kai mu bankin so za mu gaya maka cewa ga wani ya kawo mana complain za mu yi attachin photocopy na complain din mm. ga complain din shi ga show muna so mu ji daga wurin wurinka me matsala sai ka samu wani ma kafin sati ya zago sai ka ji an ce an ribasin wato an mayar mai da kuɗin sa to gaskiya ba ma kwana biyu uku ba mu an shi complain na banki wata rana sai mu guda biyar shida ma a rana daya so wannan sashi ne kusan sashen da muka fi samun matsaloli sai kuma abin da ya shafi electronics eh. su ma ana samun matsaloli mutum ya sai tv plasma ya je bayayi ko ya sai radio ko ya sai waya hmm. to dole ne idan a ka sai waya ko kuma ka sai abu bai gamsar da kai ko kuma bai biya ma bukatan yadda kai ka zata ba an rubuta cewa abin da yana kaza yana kaza gashi kuma ka je baya yi so sai ka zo ka kawo kara wurin mu kuma a ƙarshe za mu bi maka ka a ƙarshe dole su biya ko su biya maka da kuɗin ka ko su canza maka wani ko kuma dai mu sulhunta domin ɗaya daga cikin aikin mu shine sulhuntawa tsakanin mai saye da mai sayarwa so za zauna mu kira ƙarshe idan ka kawo mana complain za mu kira shi wanda ka sai kayan wurin shi kai kuma ga ka sai mu zaunar da ku mu jina ka mu jina shi don ba za ka yi shari'a da da da mutum ɗaya ba in ka kawo mana complain kawai ba za mu ɗau mataki ba sai mun ji daga bakin wanda ka kawo complain ɗin wurin shi a ƙarshe sai mu ga waye mai gaskiya waye mara gaskiya a ƙarshe sai mu sulhunta a tsakanin ku wannan ne. Eh, to ganin cewar su irin na'urorin nan wasu yawo suke yi a kan titi suna ɗauke da shi a kansu haka mm. kai mutum ka zo ka sayi wannan abu mm. baka san ah, wurin da wannan ko shagonsa yake mm, zaune mm. to ya kenan idan mutum ya shiga wannan yanayi to idan mutum ya shiga wannan yanayi mukan gaya mai cewa to kayi kuskure ka sayi abu akan titi ka ga da shago ka je ka saya mun san shagon yanzu akwai kwamfalin da ma'ansa dinki wani ne ya bada dinki kuma ya biya kudin dinki amma ana ta mai yawa da hankali ya kawo mana kwamfalin yanzu muna nan mun aika ma shi telam da takarda na jin jiya ne ma ko jiya ne ma mun aika ma da telan telan ya ba dinki ana ta mai wulilili an ƙi mai dinkin ne yaya ne an sai da yadin ne menene to kaji ma yanzu ma an daidaita ma an samu mafita yanzu yana gaya mu an samu mafita ma so kaga da bai kawo mana complaint din bakila da ba haka ba to irin waɗannan abubuwan ka je ka sai abu akan titi to haɗari ne saboda kawai kaga mutum yana yau da shi aka kaga in ka ka samu matsala ba za ka kai kara so kai kuka da kanka amma gidajen mai yana ɗaya daga cikin mu dinnan muna da ai eh, muna da haƙƙi mu je gidan mai mu tabbatar kana sai da manka bisa farashi kuma kana sai da shi litan ka na da kyau muna da abin gwada mai muna da shi silinda na gwada mai lita 25 ne muka je ka zuba muka lita 25 bai cika shi ba kai laifi muna da shi sannan muna da abin gwada majors in shinkafa nan mun ce kilo hamsin ne muka gwada muga arba'in da biyar shi ma kaga shi ma hukumar mu za ta iya kama ka so da haka mu hukumar mu aiki da kayayyaki da kuma services kaga ba kaman son ba kaga son su aikin su standard na kaya su tabbatar ingancin kewa yana da inganci to muku hada services ya hada da services to da yake ka taɓo batun maganan mai gidajen mai mm. to ya kuke da batun irin yadda ake cuwa-cuwa a gidan mai ɗin nan ka je ka ga kuna sa ido alhamdulillah wato kwanan baya an ɗan samu matsala wato dokanmu ta ba mu dama all products and services doka ne mu namu to amma gudun saboda wannan 'yan matsalan da aka samu mun je mun dan samu misunderstanding rashin jituwa rashin fahimta tsakaninmu da weight and majors cewa su suna ganin ai mu hukumar ba ta da ikon ba ta da wannan rai din to sai muna samun irin wannan rashin jituwa to da me zai faru sai muka rubuta ma abuja sai suka ce to yanzu suna nan suna zama da wait and majors a samu matsaya mu dan dakata da wannan mu dan dakata da wannan sa ido din mu jira za su aiko mana da takarda a rubuci cewa sun samu matsaya za su kira wait and majors su zauna da su su nuna musu to gafa dokan da ta kafa mu kuma ga irin ayyukanmu so da haka in kun ce ba ruwanmu da wannan a ashe akwai wani aikin kenan da ba ruwanmu mun kuma kuma mu afex ne consumer protection agency so da haka duk wani abu duk wani services muna da yanci mu je mu tabbatar ba a zalunci wani ba so kaga so a lokacin muna sa ido mu tabbatar cewa ciwon nan ko kuma mai gidan mai ya sai da man shi litan shi na da kyau kuma ya sai da shi a bisa farashi in kuma bai sa in kuma bai haka ba a ƙarshe muna da dama mu aika a rufe gidan mu kamar irin wasu kayayyaki kamar su kankana doya dankali haka mm. ana yawo da su a cikin wulbaro eh, haka mm. ka je ka saya mm. sai da ka je gida ka gabar su da kyau zan iya zuwa ka muka kara akan gashi an sai sai abu mara kyau to alhamdulillah in ka san wajen wanda ka saya kafin ka kawo karan tukuna sai ka je wajen shi idan ka je ne ba ku sulhunta ba wani na sai doyon ka jiya ka ga irin ta da na yanka duk ta lalace yanzu me abin yi za ka mayar min da kuɗi na ne ko ko za ka ban wata shikenan sai ku ta kai da kawo ya ce shi ba abin da ya tabe shi tunda ka siya ka kuma biya shi ba ruwan shi to maimakon ku faɗa sai ka zo ka kawo mana ƙara in ka kawo mana ƙara in dai ka san da yake mu kuma za mu gayyato shi mu gayyato ka a ƙarshe kila in ya zo nan za mu iya sulhunta ku domin ɗaya daga cikin aikin mu kenan sulhuntawa tsakanin mai saye da mai sayarwa. muna fata masu sauraron mu sun himmatu idan an sayi abu ya kasance ba shi da kyau an san inda ya kamata a kai ƙara haka ma idan an samu matsala da bankuna da abin da ya jibanci cire kuɗi ko saka kuɗi kamata ya yi a je wurin hukuma. A madadin baƙonmu Alhaji Garba Kudan da wakilin Abdulhab Muhammad ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraron mu. mai magana kasimu aliyu asada sardaunin matasan asada a jihar sokoto birnin shehu cibiyar dole usmaniya mimba a babban kungiyar mara talaka ta ƙasa reshen jihar sokoto ina son ku isan na ga shugabannin masu sai da wata na wannan jihar ta sokoto da kuma gwamnatin jihar sokoto don Allah da ruwa Allah da annabi su zauna bisa teburin su sannan a kai ƙarshen wannan tsadar ruwa da ake samu a jiya mu tabbato musamman fiye wata a inda za a sai da leda fiye wata yau ledi a kan leda naira ɗari da ishirin a sai da fara guda naira goma goma wanga abu ina ya kai haka a jihar mu ta a ce yanzu talaka babu inda zai shan ruwa naira biyar sai dai naira goma don haka ina kira ga bangare biyu bangaren gwamnati da kuma su shugabanni masu da ruwa don allah da su zauna da teburin su don a kai ƙarshen wannan tare rayuwa da fatar allah ta anuni domin su abin ya kai kunnuwan kuma za su diba da fata allah ya kara ba mu lafiya zama laya a jan ta sokoto da ma ƙasar musulmi ba su daya na gode suna na. Fatima Aliyu Asada da sauran matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar dole Usmani. Assalamu alaikum Radio Amerika. Magana shugaba Iliya mai kanti da shayi da kin daura Nigeria. Dan Allah Radio america ku daure ku mika mu jaje na ga wanda Ali ya faɗa masa wannan wuta ta gobara a Kano da birnin Kebbi kasuwanni Allah Ubangiji kamar musu da alkhairi. Allah ka ba su zubi da wannan asara Allah ka maida musu alheri fata na Allah wani ya sa gaba kata karu hazo haka ni ne na ku iliya ne sarki da shayi sarkin daura Najeriya. To za mu bi kuma da amin kafin mai sallama ga takaitattun labarai. 'Yan sandan dakile zanga-zanga da motocinsu na feshin ruwa a Belgium sun kutsa cikin masu zanga-zanga da nufin dakile su. masu zanga-zangar da suka bayyana a daidai lokacin da jama'a ke makokin waɗanda suka mutu a harin da aka kai a filin jirgin saman brussels a makon da ya gabata yan zanga-zangar da ake wa lakabi da right wing sun bayyana suna rera waƙoƙi na ƙin bakin ƙetare da kuma kamewa irin ta 'yan nazi wani mai suna monique stark ya ce sun saba bayyana irin haka don dagula al'amura matukar wani abu babba babbai faru a ƙasar. jami'ai a pakistan sun ce wani bam ɗin ƙunar baƙin wake ya tashi a wajen gandun shakatawar jama'a a lahore da ke gabashin ƙasar jiya lahadi ya kuma kashe akalla mutane 65 ya raunata akalla sama da 300 wani mashawarci akan harkar lafiya na gwamnatin lardin punjab salman rafiq ya ce mata da yara na cikin waɗanda abin ya ritsa da su haka kuma akwai waɗanda suka sami munanan raunuka a ciki aka garzaya da su zuwa asibitoci Sojojin gwamnatin Siriya tare da goyon bayan masu kai hari ta sama na dakarun kawantar Rasha sun kwace ikon garin Palmira daga hannun 'yan kungiyar ISIS wanda suka kwace shi kimanin watanni goma da suka wuce, kamar yadda masu fafutukar da kuma kafar yada labarai ta ƙasar ta bayyana, 'yan ta'addar sun kasa ƙwatar garin daga hannunsu inda daga ƙarshe aka murkushe su aka sake kwace ikon garin. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya bayyana cewa wannan abu da aka yi babban nasara ce ga sojojin da kuma nuna yadda sojojin syria suke da ƙwazo a jiya lahadi kuma papa roma francis ya kalubalanci duniya da a zauna lafiya da nuna soyayya a bikin ista na bana to a gaishe ka ma sauraro da takaitattun labarin za mu sallama da ku sai kuma shirin mu na la'asar idan allah ya kai mu tare da fata za a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jummai alice a madadin sauran abokan aiki nake fatar auni lafiya